an jima ana korafi akan rashin baiwa sarakuna dama a cikin kundin tsarin mulkin najeriya duk da muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma an san darajar mutanen nan an san darajar sarakuna an san irin ɗimbin irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban ƙasa ga zaman lahiyar ƙasa ga kuma al'amurra na talakawa to idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi ba su dama shi ce ga ofis ɗinsu ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki to wallahi za ka ƙasar nan insha Allahu duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya na sha'anin tsaro na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa to za ka ga cewa insha Allahu an yi maganinta. masanin tarihi kenan a najeriya bello idris a wata zantawa da ni da shi a lokacin baya sai dai duk da sanin muhimmancin sarakuna bai hana gwamnatoci suna taɓa masarautu ba kamar da gwamnatin sokoto take gyara ga dokar da za ta shafi naɗin sarautu abin da tuni ya jawo cece ce duk da yake gwamnatin ta ce tsarin dama haka yake a baya kamar da babban lauyan gwamnati barista nasir muhammad binji ke cewa to sashe na biyu na biyar karamin sashi na biyu na tsarin mulkin ƙasa ya ce executive power ta jiha wake ya gudanar da ita aka ce gwamna shi da kan shi ko a mataimakin shi ko kwamishinoni ko kuma ma'aikatan shi amma bata ce wasu ko eh, kamar sarakunan gargajiya ba to shi yasa muka cewa a'a ba su wannan damar an yi shi ne ba bisa ka'ida ba shi yasa kamata a canza shi amma canjin ba zai taba abin da aka saba da shi ba ita kanta masarautar sarkin musulmi ta bakin wakilinta a wurin taron sauraron ra'ayoyin jama'a akan sabuwar dokar sa'in dole usmaniya muhammad jadikil gori ta ce shirye take ta yi aiki da sabon tsarin domin dama ta saba da shi so now what the law is saying we are going to revert to that practice which we had eight years. So we know that practice and we are ready to operate it. It's just like asking us or asking the Nigerians to sing the former national anthem. We are ready to sing it. To sai dai har yanzu jama'a ba su karbi wannan tayi na gwamnati ba akan gyaran dokar da mai suna ganin taba martaba gidan dan fodiyo ne. Ya za a yanzu da hakimin da a cikin jihar Sokoto ya hidu muku. Za a ce gwamnati shi zai da hakimi. uban kasar da ake sakuta ya kusan 80 da wani abu yanzu hakimi guda ya mutu sai duk hakimai dubu su mutu sannan gwamnati ya su gaba ɗaya duk da mun gode ma gwamnatin jihar Sokoto da sashen zartawa da wannan majalisa na gabatar da wannan kuduri domin tattaunawa mu gaskiya ban mu goyi bayan duk abin da zai kawo tarnaki ko kuma rashin walwala ga aikin majalisar mai alfasarkin musulmi ba a takaice dai gaskiya wannan kudurin doka ba ma goyon bayan shi

kamar yadda hotunan suka bazu a kafafen sada zumunta a na yanar gizo tuni dai da majalisar dokoki ta jihar sokoto ta yi nisa da aiki akan gyaran dokar kuma kowane lokaci tana iya yin matsaya a kanta makonnin da suka gabata dai mayan masarautu a najeriya sun tsinci kansu cikin wani yanayi na halin tsaka mai wuya inda wasu na matakin shari'a wasu kuma suna jiran su ga yadda allah zai yi da su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya